wanda ana son yana gungumi amma sai ya ta bacci an gane da rana ya ta ruga baccinsa da daddare kuma abin da zai hira da samu mutum har karfe biyun dare yana hira da azumi madadin ka tashi daga tafi wajen ubangiji ga ka da bukatu iri daban-daban abu na tara shi ne al'aflam yawan kallon fina-finan da ba su dace ba da tsiraici da wasu abubuwa kana kallon shaksiyar ko da mutuntakar mace tana rawa tana ta da azuminka da komai yana rige maka darajar wato lada wadannan abubuwa guda tara su ne suke da wato ɗan hatsari a abin nan a cikin azumin mutum to akwai iso shahar amma ina gaba dole ne abinda watan yake kuntu da shi mun faɗi wasu abubuwa a baya kamar guda tara suna kama da waɗannan saboda haka waɗannan da su da yan abinda za mu faɗakar kuma daga ƙarshe muna roƙon allah ta baraka wa ta'ala da ya kai mu wannan wata ɗin kuma ba mu ikon aikata aiki kuma karɓa mana idan mun aikata a nan muke ganin za mu ajiye kuma na fata an yaji mai cikin wannan haduwa da aka Allah ya kowa albarka ya kuma bai da shi gidan salafi yana da wasu bukatu Allah ya ubangiji ya biya wa kowa ma na tusa Allah ya tsare mu da tsaron ya tsare mana imani ya mana albarka cikin rayuwarmu ya ba mu iko kuma ya kai mu wannan wata Ramadan ya ba mu damar aikata ayyuka da alheri wani da ka yafe mana mu ya Allah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 اللهم بلغنا رمضان ان يغفرنا ذو الجلال والاكرام تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين